shine jiki magari jiki magari ni na ce jiki magari jiki magari shine ne jiki magari jiki magari ni na ce jiki magari Salamu alaikum. Hajiya. An dawo. Bismillah. Yawwa. Ai na je ina zuwa ana dawowa daga kasuwa. Hmm. sai na ce ta ce wani iri na ce a ni baki ce mun a wani iri ba takin ce dai a kawo kaya to ga wa'anda ka bani kawo leda leda mata ta ce na Wannan ko? Eh. Dama shirin fita take yi. Ba da na gaggauta ne. da mata waɗannan ta ce mata na ɗibi waɗannan. Guda biyu ke. Eh za mu yi waya. Sannan kuma ka ce mata na ce ka baka abu mai daɗi ka kawo. An gama hajiya. ajiya ajiya ka bada abu mai daɗi eh. ka bada abin da za a kawo miki eh ina nan ina jira masha Allah na gode na sai na dawo to sai ka dawo Ah. Ah. Dan mala. Eh, ye. Kai. Kafe A can babu. To baka ai zubin da zubin da inda kai ba kuma yayi. A tunda naga ka zo ka ka da shekaru. Eh. Allah na san ba za ka koma ba. Dan ma dai baka yawo. Kana cin irin wannan? Dan baka na abu ne kawai da jini ba. Eh kuma haka ne. Za ka ji ka ga ne kare me kawai da jini ko? ya kaji wannan abin ya kama da jini haba kai sai dai hakura da ni a kawai ayyar kai Allah sai dai hakura da ni kwakanin gida ba za ni kai kai fatin da daga ka zo nan sai kira da shekaru baka koma ba ta zan da walaki ka samu irin wannan abubuwa haka ka ji ai me kace burodi ayya ka ji ai ba burodi ba yayi yayi haka ne ai kai ka ha. Abba. Kai. da ka zama wani zakaran fago. Kai kai ka cije na ya ciko. Kai. Wa a an kwalbaki aka yi gurin. ta kai jiya ta Na. A Ha. eh bai na hakan ba kai a can ma na fi karfinka ai kina eh abin da kisan jiya ma kaga za mu koma gida ko ba haka ba isan dan jinya masu haka zai ka saba da shi eh <laughs> ta ha eh. ne yau fa ni na a jin ka kawo ni eh dalla jiwa mai magana ta arziki jin ka jiwa za ka yi ai wannan da nake ina <laughs> me eh bai <laughs> kai hmm. tambaya ka ba to kai na ba mun da ba ba nan garin eh wai aikin me kake anan ne Allah ya kawai da da ba da dan wa ban eh Allah ya ko ko karas abin da yake nake ga ma anan din to to me zan yi na kai gidi da kai ka sake lissani kai ai na ga ma ne babu yanda zan yi dogarin nan baro ƙauye in birni ban yi sana'a ba ba zai ba kai kenan ha a irin na dubu ba da lagashin tinke ko na ja da ban to tare birnin nan ba ai dama ni babban buri na ka zo ka same ni ya mu tattauna yadda za mu zabi na san kanka akwai kakan nan naka ba wai girman bane kadai ah. akwai basira ciki akwai kwanya abokina har kura da Allah kira nan ɗakin da kake ciki eh nawa kake biya wasu fulani duk inda ka san ka je ai ka ci arzikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh sallallahu alaihi wasallam haka ne ko taro haka ne ko taro bana biya ka san saboda ina mai gida ya tafi babban gida eh ya tafi babban gida ya mutu kenan ah, dole eh, akwai gani Allah da Allah kai baka tsoron magada kasin mene ai na yi mai aiki ya ba daga a cikin gidan nan nan unguwa na kokewa yi eh. yi aikin ka zai zama aikin banza ko gaba kamar ya kai shawara zami da kai to ina jin ka abokin ya za ma yi sa da zuwanka eh. dole ne mu nutsu in karanta mana abin da ya kamata mu nuna mai a garin nan eh kai na ga iskancin kyafi nawa ga ka a haka kama na yi fulo da kai amma iskancin kyafi ah. Allah kai mu safiya ai kawai kai tunanin to juya can dan kai kana bacci ba ka rago da da da abin ka ce an yanka rago Allah ka kai mu dutsa da Allah ha ka dinga far far ka ce an ana wasa fefan inji kai ne ka sani ta ma mahaukaciya kai ta ce wai siyo mun nama ta ce wani iri ya ce siyo nama banda tsoka banda gashi kaga hmm? haba kai kaji ai Mm-hmm. Ah. Kai. Kai. Ah. Eh, apa tuh hutan? Apa? Kai, kai, kai. Balak kali baca anak buat lagi. kai wallahi lai na rage gidan manzo Allah in ba ka kuma kauye ba an jima ba Allah gina ha kai bakin cikin ka ba ta yi ran huta to yayi ka na jin ka Allah ka kara he ha ibe ka na wara ka waje ina jin ka tunani me kai yau duk ba wannan bane idan ka kare kan kafa Allah ya na waka ka waje ni dai ka ina tambaye ka kawai eh ina da me yake can ka je ka kwanta eh ka kara ta hina ni ke ka ƙara tashi na idan ka kare yaban kafa Allah ya watsa koji na rade girman Allah ka ƙara tashi na ah har haka kake <laughs> wayo Allah na Allah wallahi dan tala amma fa aiki yana yin kyau alhaji ai guri yana kyau musamman fulawoyin nan da aka kawo kaga duk sun dawo hayyacin su yayi kyau da ba Ya yayi kyau wani siyar wanda suke ba da matsala eh. ba su ba su ruwa sosai ba amma nan sun samu wadataccen ruwa to ai ba da masha Allah sai a ci gaba da aikin ba matsala bari ina zuwa yawwa to ga wannan alhaji eh alhaji watan ai bai kare ba wannan ai ba kawai dai wannan kawai ya baka rai dan tala Allah ya ji kan haji na gode na gode na gode fa na gode bari ma in dada lura da wayan can yawa za ka yi ma mana tunani yawa ai da ma so nake kai mun zo ciya ya mun do in je ba wuta so kake so me ba kaga mm. abin da ya fi mana mm. mu je mu nemi kura eh eh ku koma ai dole koma ya eh, a rago ma mutuwa da kura da mutuwa hari da ba ta wasa ba auyo yawwa kura ta tura ga ruwa za ka yi mu je mu nema mu tura za ka tura ne kai na in ji ba tsani za ka kawo mutum ya za tura kura ɗaya tukuna a kaman tafi kuma ai da dan tura kura eh za ka shiga gida ka ringa tambayo mana za a sai ruwa ware fa za ka ɗebo jarkoki dan tara kuɗi ah, kuɗi ta wani wasu biyu ko ka karɓe su za ka bani a ah, dole ba yayi yawwa dole ne amma kuma ya ka san dole ba ko wai zai dakata lissafin samu kake yi baka lissafin rasawa eh. to ai na za samu kura ne dan gwana kura lalibowa zani a ina to shiga za mu lungu kai ba ka san garin ba eh na sani to okay akwai wani aboki na me wajen wanke buta buta ke wai mota eh me abin da sha kamar eh, eh, ana a kauye ke kasan me muke ce mai gaban kawai jigo in sha <laughs> a kauye kasan jigo muke ce mai eh to a can wajen akwai na kana karkurai kurai to yi mu je mu san inda kuya zai ba mu ko ba zai bayan aka ce mai annaba a dole ba shi eh to ai akwai masu hada ka da annabi su cuce ka to sai dai kai ya kuwa a'a Allah wallahi ai ka riga ni zuwa ha to ai saboda ban san ya zan yi bane in dai baba ni zan yi mutum na zai turo kura ni kadai shawara wannan cin da kake yi eh dole ka rage ban gane ba eh an yi gola mari na na taru kai dai ka sallaman mana na waka in cinye rana daya ya gaɗa ne a ah! da safe da wuri za mu tayi Allah muna mu je mu same shi shi kai an da mali ha ya kenan Allah ji kare kura uwar kare shi wa kenan rikon dubu sai Allah kai kai ka ina ka mutum dubu ne ai Allah shi ne eh, komai Allah kai bari baka labari abokina eh babban burina a rayuwata babban bukata ta ne a rayuwata eh ya rabu da mahaifiyata lafiya mu haɗu don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam lafiya ya rabu da iyayensa ba bakin da ba aimar ba amma inda ka san turare suke samar haka yake kahi ai ko ɗakin gasa bare da uwarka ta bude ma ta ce wa haɗa eh ya ka haɗa kan kai ga zama kankara can yaushe ah. Ina da wata shawara da nake so mu tattauna tsakanin mu. Shawara. Ina sauraron ki. Samir me zai hana ka fara hada ni da mutane masu kuɗi. Tunana kana da manyan mutane da kake mu'amala da su. Haba Fauzi. Me yake nufi? Kina tunanin za mu rabu da ke kenan? Samir ba haka ba ne. Ina da wata manufa ne. Me yake nufi? samir kaga muna sura tsakanin ni da kai kai baka da shi ni ma kuma hakan take amma kaga idan muka fara wannan harkar zaka ji daɗi zan ji daɗi kuɗi samir sutura ba za su rinka yanke maka ba kin ga mafis wallahi ina tsoron za a iya raba mu da ke hmm. haba samir kai ma ka san hakan ba za ta taɓa yiwuwa ba saboda ka san ina son ka ba za a taɓa raba ni da kai ba da gaske yau wa ɗan gari daɗi na da kai kenan na san in dai muka fara wannan harkar sai ka ce mai isa tun daga farko ma baka kai wannan tunanin ba in dai wannan ne baki da matsala zan miki duk abin da ke so ina da masu gida na gani na faɗa wanda dukkan su zan dinga da ɗaya bayan ɗaya duk sai kin cimma daɗi na da kai ganewa sannan shi yasa nake kai kai kai daga ah kar mana ganganci kai ka tsaya ba zan ba kai ba zan ma ma goyi ba ba dai ne ya da ɗaya a wallan ko ɗan takara na ɗan ko wallah ba zan wannan tallan ba. Yanzu ka zo ka tura kuran nan zan shiga gidan nan duk gidajen da kake tunani zan shiga musu tallan gidan nan. Ah a da ba kai kaza ba. Tallan. Ko oh, haka ka ce? Eh. To to to to yanzu yanzu suna ni bari jin tambayoyin da ah, an sako je. Kai ka tura. Ka bari in na je can gidan na tambayo ba su saya ba. To in muka dawo sai mu eh, eh, gaba. To haka kace? Eh. To barin dau. A barin dau. Na. Irin wannan karamar halitta yi zaba ku da yawa. Kai. Kai nan ma take ma goyo kana kai wani tir da kai kace mun bakko. Ka kace fatir. Ka shiga ka tambaye su. Ka tambaye wannan dan gidan ko za su yi wannan. Irin wannan gajeren haka suke ya cin jaraba. irin wannan hita zara ka gaba ɗaya ba su da yawa ta ke ya zubin batir ye ah na gidan nan za ka je ka tambayi mana jarka nan za a kawo musu ko za su siya jarka nawa za ka mun kai na gama kana toke baki da ake kaje kaje da haka e? ye kai to wannan mai kwanna me wannan wannan mai kwanna me ne a kai jarko ba kanshin me kace me kace ai shinkafa ce ba ƴan kaɗan ba da ƙirjin kana cinya ye eh. amma kai kwaɗan mara mutunci Allah kai eh. kaga duk kai duk farahin mutuncin kana fika Allah ya daka tuna kudan eh? tun da ka kohi ka bane ya daka tuna kudan ba zai yiwu ba ni ne dinga ne ka ina tambaya <laughs> Allah ba kai kai ka cika kohi ka fito ka alqur'ani Allah ba kai isa ba a ah? ta kai to yanzu da Allah da fita da Allah da yanzu dai ka gare misali ɗan shinkafa nan da kaza nan ah! na kawo ma kai ba isa ka zai ba wannan ne dan gagije kaya kai ka tura kuran nan turin kura ne ko abincin ka ne turin kura ne wallahi ban siya ma komai ba maje. go ka tura maje ka leka gida go ka tura maje. dole ne ka tura kuran nan muje kan ta ma ka ka nan wallahi hin dan tilmi ka alai nan ah kai eh, kai ke mana wa ka dai kacin kura yi ko kai koma can ko koma ina cái ka ce kwakwa na kai cái cái cái kama cái na cái cái cái cái cái da cái cái cái cái Allah ni zan koshi da dare ba dai ni ai ni ba aje kudin ko ka ka mutun kai haba ina nan tudu ne Para nasi ranka raba kai da wuya tinda na faɗi zan daɗa faɗi shine jiki magayi jiki magayi ni na ce jiki magayi jiki magayi ni na ce jiki magayi tinda kunne duk abin da na yi faɗi ai jiki ya si ranka raba kai da wuya tun da na faɗi zan daɗa faɗi shine jiki magariya jiki magari ni na ce jiki magari jiki magari